yau ma gashi kamar kullum kamar kowace juma'a allah mai kowa mai komai buwayi gagara misali ya sake tara mu a wannan masallaci masjidin rahma da ke nan garin baucin yakubu don ci gaba da karatunmu da muke gabatarwa cikin littafin aljami'u sahihul musnad min a hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala wa askanahu allah fasiha jannatihi wa taghammadahu allah biwasi'i rahmatihi idan yan uwa suna biye satin da ya gabata mun kwana a ƙarshen babu dukhulil mushrikil masjida babu da ke bayani akan mushriki ya halatta ya shiga masallacin musulmai yau kuma za mu tashi kan babi mai babi na tamanin da biyu kan hadisi na ɗari hudu da saba'in inda imam bukhari ya sa wa wannan babi taken babu raf'i sauti fil masjidi babi da zai bayanin hukuncin ɗaga murya a cikin masallaci shin ya halatta mutum ya ɗaga muryarsa a masallaci ko ya halatta a yi haya gaga a masallaci duka zantukan da suka gabata babu kane da ke magana akan masallaci da hurumin masallaci da matsayin masallaci da yadda ake so musulmai su ringa martaba shi su ringa jin cewa in suna ciki ba kamar suna cikin gidajensu ba ne ba ba kamar suna cikin ɗakunansu ba ne ba wani guri ne na musamman wa annal da lillah fala tad'u ma Allahi ahada to shin in wani abu ya kama ya halatta daga murya a masallaci malami mai karantarwa ya halatta ya daga murya a masallaci Saɓani ne tsakanin malamai wasu daga cikin malamai kamar imamu malik yana ganin cewa duk yadda guri ya yi guri babu maganar mutum ya daga muryarsa a masallaci kun san imam malik yana da fahimtar cewa ba ma masallaci ba idan malami na karanta zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai halatta mutum ya daga muryarsa sama da muryar malamin ba saboda kamar yadda ƙur'ani ya kwaɓi musulmi cewa wa idha quri'a al fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alkur'ani kowa ya saurara ya ji so ake yi in ana karatun alkur'ani ba maganar surutu sai dai kowa ya zugum ya ringa faɗa kowa da abin da alkur'ani ke cewa hakan nan imam maliki ke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya saukar da faɗinsa ya yi halladina amanu la tarfa'u aswata kun fauka sautin nabi wala ta jaharo lahu bil kauli ka jahari ba ba abin an ta habata amalukum wa an tum ta shurun ya ku waɗanda sun kaba da gaskiya kada wani ya daɗa ya ɗaga muryarsa sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin haka yakan sa aikin mutum ya caɓe ya lalace ya ɓaci ya koma gidan da ya fito in ba shi musulmi ba ne ba da macen ko ba haka ba in kuma shi musulmin ne ya fito daga cikin musuluncin ba tare da ya ji a jikinsa ko ya sani ba imam malik ya ce wannan a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama kenan ayoyin alkur'ani kuma suna ci gaba da aiki har bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon allah shine waye wakilin manzon allah malamai العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر سبوداك إما لمنا كرنت حديث hadisi الله صلى الله عليه وسلم ينزو متأي هون منزون الله ba wai shi manzon Allah bane ba amma ya samu alfarmar manzon Allah tunda zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake karantawa saboda haka bayan da ka iya kai mai sauraro ko ɗalibi sai yi zugun ka saurara ka shi saboda ka masallaci ba a so a daga murya a ciki ta kowane hali in ji imam malik amma wasu daga cikin malamai suka ce a idan bukata ta wato kai a daga murya a masallaci sai a daga in akwai wani dalili wanda yake amintacce gamsashe ko kuma malami in yana bayani akan ilimi ko liman in yana hudu ba ko dai yan bukata ta kama wallahu ta'ala a'lam shi yasa za mu ga imam bukhari sai ya kawo hadisai guda biyu ɗaya wanda ke gwada hane baki ɗaya ɗaya kuma wanda ke gwada halacci wato kamar ya yi irin abin da malamai ke yi na idan akwai wasu hadisai da suka ci karo da junansu a bisa zahiri sai a samu wata dabara a me a haɗa hancinsu yadda za su zamto su yi aiki tare wanda kusan wannan fagen ma akwai malamai da suka yi fice a wannan fagen babu kamar ibn khuzaima da almajiransa musamman ma ibn hibban ga kuma manya-manyan malamai littafi guda suka yi akan irin waɗannan mas'aloli imamu tahawi a cikin littafinsa mushkilul athar da ma eh, ibn qutayba muhammad ibn muslim dinawari cikin littafinsa ta'awilu mukhtaliful mukhtalaful hadith قال حدثنا قال qalawa qala al-bukhari ladabi ne in za ka karanta littafin mutum ka ambaci sunansa ba wai kawai ka ta zubo zance ba domin idan ka ta zubo zance ba tare da ka ambaci wanda ke faɗin zancen ba kamar wannan zance din naka ne ladabi ne daga cikin ladabai da malamai ke magana in za a karanta da littafin ilimi قال الإمام البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام البخاري ما لم سأولنا حديث علي بن عبد الله لقى يحيى حين يحيى بن سعيد القطان جعيد بن عبد الرحمن يزيد بن خصيفة صائب بن يزيد ياتي kuntu qa'iman fil masjidi wata rana na kasance ina tsaye a masallaci wasu daga cikin marawaita waɗanda ba imamul bukhari ba sun rawaice shi da lafazin kuntu na iman fil masjidi wata rana ina barci a masallaci zai iya yiwa tasifi ne zai iya yiwa kuma duka ruwayar gaskiya ce ko kuntu qa'iman fil masjid zai iya yiwa dalilin dan jifansa da yayi kamar da zamu ji nan gaba shi yasa sai tashi ya miki asali barci yake yi da aka jefe shi sai me sai ya miki sai zamto waɗanda ya ba su hadisin ya ba su labarin yana barci wani sai ya faro labarin daga barci wani kuma sai ya faro labarin bayan ya riga ya ya miki kuntu qa'iman fil masjidi fa hasabani rajulun sai wani mutum ya dan jefe ni da hoge fanazartu nazartu fa idza umar ibn al-khattab ina dubawa kawai sai naga ai wannan mutum ba kowa bane ba umar ne dan khattabi Allah shi kara masa yadda fa qala sai yace mini idhhab fa'atini bi hadaini sayyidina umar ya ga wasu sun yi wani abin da bai dace ba a masallaci sai ya tada wannan tabi'i as-sa'ib ibn yazid yace masa je ka ka zo min da waɗancan mutane guda biyu bihi bihima sai na je na ce musu ana neman su sai na umar na son ganin su suka zo muka na zo masa tare da su kala sai ce man antuma suwa ne ne ku min aina antuma ko ya ce musu daga ina kuki? ya ga sun yi wani hali na daban wanda ya san waɗanda suka horo a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko waɗanda suka saba zama a majalisar ilimi ba za su yi irin wannan abun ba shi yasa sai ya ba su right of fair hearing damar ya ji ta bakinsu wannan shine cikakken adalci ko ko a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bai halatta mutum ya yi hukunci tsakanin mutane guda biyu ba har sai ya ji kowane ɓangare domin ta wannan ne Allah zai bayyana masa inda gaskiya take hadisin Ali ibn Abi Talib nasihar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi masa kenan yan uwana kala sai suka ce masa min ahli ta'if ai mu daga garin ta'if muke a wasu ruwayoyi sai suka ce masa su daga banu saqif suke banu saqif dai su ne dai kuma mutanen ta'if su ne kuma dai ƙabilar hawazin saboda haka babu cin karo tsakanin waccan ruwaya da waccan ruwaya kamar wannan ce sai na zo masa da garba sai in tambaye shi daga ina yake sai waye shi sai ce mun bahaushe ne shi na tambaye shi daga ina yake sai ce daga Kano ne akwai cin karo tsakanin wannan ko an kira Hausa sunansa dai ko kuma an kira me sunan garinsu qala sai ce law ma min ahalil baladi ya ce da ku 'yan gari ne da ku mazauna birni ne la'auja'atu kuma da na yi muku bulala tarfa'a ne aswata kuma za ku ringa ɗaga muryoyinku fi masjidi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da imam al-bukhari ya kawo a farko yana gwada cewa ana hani ana kwabar musulmi ana ja masa kunne ba daidai ba ne ba yana masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a wani masallacin da ba na manzon Allah ba ya ringa ɗaga muryarsa abin takaici yanzu kuwa za ga ai har hirar siyasa ake a masallaci wasu masallatai ya har mitin ɗin siyasa ake yi a masallaci wasu masallatai har kwamitocin siyasa suke da shi a masallaci gaskiya yan uwana in za ku yi irin wannan ba masallaci ne gurin yin wannan ba masallaci ɗakin Allah ne alama ce daga cikin alamun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a ringa girmamawa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul hajji kun ganan sayyidina Umar sai ya rarraba wato hukuncin da zai tsakanin mutanen birni da mutanen kauye saboda in dai mutanen birni ne sun saba da ilimi kuma da wahala a ce mutum bai san wannan hukuncin ba cewa ɗaga murya a masallaci kuskure ne in ko mutumin ƙauye ne ba an mamaki ba ne ba shi bai saba zuwa karatu ba ko ya jima baya jin karatu saboda ƙauye ba gurin karatu ba ne ƙauye gurin me gurin noma ne ko ƙur'ani ya ce an fi samun wato tsananin kafurci da munafurci a ƙauye saboda dama can ba gurin zaman malamai bane ba al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allah za ga duk wani gaulanci ko gabanci ko shirme ko shirbici da aka yi a cikin alkur'ani ina nufi irin abin da alkur'ani ya labarta za ga yakan danganta irin waɗannan abubuwa zuwa ga mutanen ƙauye qalat da arabu amanna innal ladhina yunadunaka min wara'il aktharuhum la yaqilun hadisi na biyu qala ya muhammad kawai sai kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gayan sunansa kamar hadisin da imam ibnu sa'laba kamar hadisin wanda ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shakure wuya manzon Allah ya ce wa manzon Allah ka faɗa min gaskiya wai da gaskiya Allah ne ya turo ka kun ga 'yan uwana haka ya kamata kai ma ka ringa haƙuri da mutanen mai karkara wani karka ɗauka cewa yadda kake haka kwakwalwar ɗan uwanka a a ƙauye yake saboda haka irin approach ɗin su in za a musu wa'azi daban irin yadda za a lallame su da me daban haka za a yi haƙuri da halayensu wannan ne hadisi yana gwada cewa ba a so a ringa ɗaga murya a a masallaci in za ku tuna a baya imam bukhari ya kawo mana hadisai da ke gwada cewa duk wani lamari na duniya zalla kasuwa ne ciniki ne cikiya ne ba a so a yi a a cikin masallaci قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وحب قال أخبرني يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده إن بكم انتبه ساتن da suka gabata wannan hadisi ya ya zo mana shi a babin da imam bukhari magana akan hukuncin biyan bashi a masallaci shin shi ma yana cikin ciniki ko baya ciki imam bukhari ya kula wannan hadisin ta hanyar malamin sa ahmadu sai ya shiru shi ka imam bukhari yana da malamai da yawa masu na ahmad akwai sanannen da ahmad ibn salih al-misri ko shi yasa wasu daga cikin malamai su suka ce a nan gudun ahmadu shine ahmad ibn salih al-misri wasu kuma suka ce a'a malami imam bukhari ne din nan dai wanda shi ma yana rawaitan hadisi da gare shi kuma sunansa ahmadu a shi sunansa ahmad ibn isa a tusturi domin kowa daga cikinsu kuma ya karbi hadisi daga abdullahi ibn wahab kuma imam bukhari yana da hadisi daga hadisin sa daga abdullahi ibn wahab kuma ya ambace shi a cikin sahih ko dai wane ne wannan ne ko wancan hadisin lafiyarsa kalau domin kowa daga cikin su thiqatun ne sabtun qala akhbarani yunus ibn yazid al-aili kenan qala an ibn shihab muhammad ibn muslim qala hadathani abdullah ibn ka'ab ibn malik dan gidan ka'ab dan malik qala anna ka'ab ibn malik akhbarahu babansa ka'ab dan malik ya bashi labari أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد شيوا بابانسا يا تري يا تري ابن أبي حدرد أو أن كان كراتو منشي سنانسا عبد الله ابن أبي سلامة يا تري شيء مسلاتي شيوا سيا بيا شباشنسا فارتفعت أصواته باهر أبن يكي دا تاغا مريا تكاننسو hatta sami'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama har manzon Allah ya jiyo wa huwa fi baitihi yana cikin gida fa kharaja ilaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya fito hatta kashafa sijfa hujratihi wa nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga labulan kofarsa ya ce musu yayi kira yayi kokarin raba su yace kai ya ka'ab ibn malik ka'ab dan malik manzon Allah sake cewa ya ka'ab kaga wannan ƙari da babu shi a ruwayoyin baya kenan cewa kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa har sau biyu ne kala sai ya ce manzon Allah labbaika ya rasulullah amsawarka ya manzon Allah fa ashara bi yadihi an ba'i shatra min dainika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai masa nuni da hannunsa cewa ya rage ma wanda yake bin bashi cewa ya rage ma ibnu abi hadrat rabun bashin qala ka'ab sai ka'ab yace wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema abu ai an yi an gama qala qad fa'altu ya rasulullah yace an yi an gama nayi ya manzon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka ce ma wannan kuma da aka taimaka to kuma kada ka ce kuma kai zaka ci abulis qawm faqdihi ka tashi ka biya wanda a wancan lokaci mun yi bayanin hukunce-hukuncen da ke da alaka da wannan hadisi kawai a nan gurin dalili ne imam bukhari ya kawo cewa gashi kuma nan gurin a masallaci an ɗaga murya wanda yadda za ka yi ka haɗa zantukan guda biyu don su tafi maka ba tare da sun ci karo ba shi ne ka faɗa abin da na faɗa baya kamar da malamai suka faɗa cewa na'am in bukata ta kama in aka ɗaga murya a masallaci ba a yi laifi ba saboda ainan gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda daga murya a masallaci in akwai bukata laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwabe su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ta nan ba kawai sai ya tsaya a maganar kai ka rage masa kai kuma ka tashi ka biya sallallahu babul hilaki wal julusi fil masjidi babu da ke magana ina hukuncin a yi wato tawaga-tawaga ko ma a ƙulla majalisun karatu a masallaci suna ne ko bidiya a samu malami ya ringa karantar da mutane a irin tsarin da malamin shi ɗaya yana gaba kowa na sauraronsa ko kuma a yi kuri-kuri kuma ya kakiransa wato jama'a jama'a tawaga tawaga ga waɗannan nan ga waɗancan duk ana ta karatu a masallaci tun da dai masallaci gurin sallah ne asali masallaci gurin sallah ne to idan aka mai da shi ajin karatu ko majalisin ilimi an yi sunna ko an yi bid'a tambayar ku nake yi an yi sunna qul hatu burhanakum in kuntum yawwa wala takfu ma laysa laka bihi wanda ka ja bakin ka shiru ba ka sani ba in ba haka ba in na gano ka ce an yi sunna sai na tsaga ka kame ka kawo dalili in ba ka kawo dalili ba na san cewa to fa mun fara samun dan ƴaƴan shehu a masallacin mu kun san ƴaƴan shehu eh, na ji laccen malami na ne malam sanin rijiyar lemo na kiransu almuta'alimin irin kawai waɗanda su ba tare da sun sani ma ko ba tare da sun ƙoshi ba da ilimi amma za ka suna magana suna ba da manya-manyan hukunce-hukunce Allah ya mu da zama haka wal julusi fil masjid da kuma zama a masallaci masallaci ma ya halatta mutum ya zauna a ce wani abu ya kama sai ka zauna a cikin masallaci ko kuma dai ba a san ai komai a masallaci in ba sallah ba mu bi imam al-bukhari mu je yanda zai kai mu قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال عن عبيد الله قال عن نافع قال عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به حدثنا مسدد ابن مسرحد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله شيني عبيد الله ابن عمر العمري النافع مولى ابن عمر كنا عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه العدوي قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر wani mutumin ya tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin manzon Allah yana kan mumbari nan ne muhalli shahid da imam bukhari yake so ya kafa dalili cewa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a masallaci kuma har ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi yana amsawa saboda haka dan an samu malami ya hau kan mumbari ko ya zauna akan kujera ya sa teburi a gaba yana yi wa mutane wa'azi da karantar da su addini bai yi bidi'a ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanda yi abun dadi kenan yan wana babu abun da kai sunna daɗi, babu kwatance, babu kama kame komai sai an nema maka dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai a gurin ka abun da ma kana ganin wannan ba laifi malaman hadisi babu ruwansu su komai sai da dalili Allah shi taimake mu mata rafi salatin laili sai aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya cewa menene ra'ayinka menene fahimtarka a nan ana ba ana tambayar fahimtarsa a matsayinsa na dan adam ba ana nufin ya ba da hukunci a matsayinsa na annabi akan sallan dare yaya ake yin ta domin a wasu ruwayoyi fa salatin Laini yaya ake yin sallar dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masu masna masna sallan dare ana yin raka'a bibbiyu bibbiyu ne wannan ɗaya ne daga cikin tsarin sallolin dare amma in ba haka ba akwai ruwayoyi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci raka'a hurhudu sallallahu alaihi wasallam a hade fa idza khashiya subha idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yayi sallah yaga cewa alfijiri yana neman ketowa salla wahidatan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a ɗaya ya mai da ita a matsayin wutri fa autarat lahu ma salla sai ta zamto wutri wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan abin da ya sallata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya sani shine wutri amma ƙarin shafa'i da ake cewa da wutri shi shafa'in shine normal sallah shine domin shafa'i a larabci ma'anarsa shine wato mara wutri kuma ƙwara kai wuturi kuma abu na sa mai mara shi manzon Allah sallallahu baya kiran wani shafa'i da wuturi kawai shi wuturi wutri yake cewa wuturin nan kuma akwai shi kala kala akwai na raka'a daya akwai na raka'a uku akwai na raka'a biyar akwai hadisin sa'id abu sa'id al-khudri Allah shi kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya so yayi wuturi da biyar wanda ya so yayi wuturi da Uh, uku wanda ya so ya wuturi da ɗaya duka an to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi ba gabar magana ce akan wuturi ba insha Allah kamar da ke tsarin karatunmu kowane abu makan bashi zuwa gabarsa dan in muka ce kowane abu sai ka tattake shi ko kayi shi a gurin to ba za a je ko ina ba kun dai gane karatun ko wa innahu kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance na cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli wutra ƙarshen sallar da za ku yi in sallar dare ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta zamto wato dai mara ba ƙwara ba fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara bihi manzon Allah yayi umarni da a dinga yin wutri manzon Allah yayi umarni in aka ce manzon Allah yayi umarni kamar wannan abun yana nan a matsayin me wajibi ne shi yasa mazhabar Hanafiya suna ganin cewa yin wutri wajibi ne to amma ko da ba mazaba da ta hanafiya ba ko da ba mazhabin hanafiya ba suna nan kan cewa wutiri sunna ce mai ƙarfi cikin sunonin manzon Allah domin sai da kai manzon Allah yana cewa alwitru haqqun wutiri da gashin nan wajibi ne wasu suka fasara kalmar haqqun anan gudun wasu suka ce a'a sunna ce mai ƙarfi gaskiya ne abu ne wanda ake so musulmi yayi wallahu ta'ala alam muhallin shahid gurin kafa dalili a cikin wannan hadisi shine dai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna akan mumbari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da hadisi قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا قال عن أيوب قال عن نافع قال عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت قال الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد إمام البخاري يا كربوانا حديث دقاء أبو النعمان محمد ابن المفضل أبو النعمان daga hamad daga ayyuba ibn abi tamim as-sikhtiyani daga nafi maula ibn umar daga abdullahi dan umar anna rajulan wani mutumi jaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yaktubu ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah a lokacin yana cikin yin huduba fa qala sai Kai kaifa salatul laili yaya ake sallar dare anan gurin ke gwada cewa in kana yi wa mutane hudu ba kwatsam sai wani ya bujilo da wata buƙatar sa buƙatar bayani wanda yanzu yake so sha yanzu magani mai yanzu liman ana so ya dakata ya biya masa buƙatarsa duk da yake cewa shi da ya yi magana a tsakiyar hudu ba mai kyauta ba wato bai kyauta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man takallama يوم الجمعة wal يخطب فقد faqad أو a ليست له جمعة lahu juma'a مغانا wanda ya magana liman na magana na hudu ba to ba shi da sallar juma'a cikakkiya ma'ana da sauraron hudu ba kwazo wani lokaci za ga in kana shugaba in an yi shirme kuma za ka ce kai ma ba za ka ɗauki mataki ba ko a ce bari ka shirme da me na shirme ba za ka ce kai wa da wani sakare ne ba ne ba kai da wani wawa ba ne ba a'a sai ka me Eh, biya masa bukata domin wato sai ka biya masa sai ka biya shi a hankali in kuma ya zamto cewa wata bukata ta musamman wanda bayan da za a yi sai ya faɗi a lokacin ko da liman na hudu ba babu laifi mai sai ya faɗa ko a ce liman in yayi mai in yayi wani ƙatoton kuskure yana hudu ba sai a gyara masa a ba irin gyaran da wani ke faɗa ake ba da labari ba gyaran da wani wa limami yana hudu ba gyaran hau. cewa wai liman yana sallah sai ce zaharar fasadu filbaru walbaharu sai wani ce wa alal mimbaru kun gane liman ya kofsa ya ce zaharar fasadu mai filbaru walbaharu sai ce masa mai wa alal mimbaru kada wani ya ce kada kawar kada wani rawai kada wani ya rawaito wannan labari da gare ni ba da isnadin sa <laughs> wa huwa yaktubu fa qala kayfa salatul layl qala masna masna fa idza khashita subha in ka ji tsoron gari zai waye fa autir bi wahidatin sai kai wutri da sallah raka'a daya tutiru laka ma qad sallaita za ta iya zamto maka wutarinka in kana min kan eh, na wannan dare قال أبو الوليد قال الوليد وليد بن كثير ما أبو الوليد بقى قال الوليد بن كثير شيني أبو محمد القرشي قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله العمري أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أنا نقول إمام البخاري يا قويمي يا قوي وتروايا don ya yi bayanin cewa wannan abun ma ya faru ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin masallaci ashe a masallaci babu laifi a ɗaura ko a ƙulla halkar ilimi don a dinga karantar da mutane ba wai masallaci kaɗai ya takaita a sallah da zikiri ba za a karantar a yi wa'azi wannan talikin da imam bukhari ya kawo imam muslim a cikin sahih ya kawo shi musnadan mawsula saboda haka hadisi ne dai mai kyau ne hadisi ne mai kyau kamar da muka saba da al'adar imam bukhari in kaga ya goya wani zance bayan wani zance akwai manufa ta musamman a gurin imam bukhari da ya sa ya haka manufar goya wannan zance saboda ya bayanin cewa a wata ruwaya cewa wannan abun ya faru ne a masallaci قال حدثني عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك قال عن إساق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقل الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرب فاعرب الله عنه wannan hadisin ma ya gabata a kitabul ilm lokacin da muke magana akan hukunce hukuncin da suka shafi yadda ake neman ilimi ala hadasla abdullahi ibn yusuf a tannisi ko ko da ce bambancin wannan riwaya da riwayar da ke cikin kitabul ilm da ta gabata a nan gudun malamin imam bukhari shine abdullahi ibn yusuf a tannisi amma a can gudun shine ismail ibn malik shine malamin imam bukhari amma dukan sun karba daga malik ibn anas allah shi kara masa yadda daga isaac ibn abdullahi ibn abi talha anna aba murrata maula aqil ibn abi talib abu murra ‘yantaccen bawan aqil ibn abi talibin ɗan uwan ali ibn abi talib kenan ah, akhbarahu ya ba shi labari an abi waqidin laifi abu waqidin laifi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a shahararre kala ce bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil masjidi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin masallaci fa aqbala salasatu nafarin sai wasu mutane guda uku suka wato zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana suka shigo masallacin fa aqbala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa dhahaba wahidun bi daga cikin su sai suka nufo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa dhahaba wahidun sai ɗayan kuma shi da ya zo ya ga manzon Allah da sabai kawai sai juya ya yi tafiyarsa daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan matsayin waɗannan mutane sai ya ce fa amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikinsu fara'a furjatan fajalasa a'a ci gaba da bayanin yadda suka wato mu'amalanci majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin can gaba mu je mu je yadda manzon Allah zai ci a kansu fa amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikinsu fara'a furjatan sai ya ga wani gulin zama ko wani ɗan sarari a ruwaya da ta gabata a kitabul ilm fara'a furjatan fil halaka sai ya ga wani ɗan sarari a wannan wato majalisin manzon Allah sallallahu alaihi muhallin shahid da yasa Imam Bukhari ya kwararo wannan hadisi a wannan gurin kenan shine gashi a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ta kwararar ilimi yana ba da karatu sallallahu alaihi wa sallama wa amma al'akaru fajalasa khalfahum amma ɗaya daga cikinsu shi bai matsa ya shigo har zuwa kusa sosai ba sai kawai ya tsaya ta baya falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kammala karantarwarsa kala sai ya ce musu ala ukhbirukum anin nafaris salasa in ba ku labarin matsayin waɗannan mutane guda uku da suka zo suka sami mu a majalisar mu yau sai manzon Allah ce amma ahaduhum amma ɗaya daga cikinsu fa'awa ilallah fa'awahu Allah ya nemi mafaka a gurin Allah fa'awahu Allah sai Allah ya ba shi mafaka a lokacin da muke karatun baya jawabi ya gabata akan manufar wannan amma dai a takaice ma'ana ya nemi kusantowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi kusantowa da ilimi ya so ya zamto ɗan gaba gaba a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya bashi wannan matsayi wanda kun sani koran juma'a sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya zo masallacin juma'a ana so ya zauna kusa da me da liman ba wai dan ka zo da wuri kuma sai ka zauna a yanda ka ga dama can baya ba a'a akwai falalar waɗanda suka fi kusa kusa da me da liman shi yasa ko a majalisin ilimi ne ɗalibin ilimi zamto cewa kullum ya zamto yana sahun gaba gaba za a ga yana samun wato ilimin sama da wanda ke zama a a baya domin kasan ga ka ga malam bayan da za a yi ka ringa mai surutu ko kunya ta sa ba za ka ringa wato kawar da idanunka kana wasa ana karatu kuma kana mai kana tsotse-tsotse ko ana karatu kana sake-sake ko kana duba wayarka ba sai ya ga ilimin ya fi wayan da ya kamata amma dai jawabi kan wannan ya gabata wa ammal akharu fastahya fastahya Allahu minhu amma ɗayan kuma da ya zo sai ji kunyar kutsawa cikin mutane fastahya Allahu minhu sai Allah ya ji me ya ji kunyarsa shikenan yanda ya iya matsayin da ya nema sai aka bashi yana nan mutum mai daraja da kima amma wancan da ya so ya zama dan gaba gaba to wannan ke gwada cewa a shi a majalisin ilimin Kaɗan kutsa ka samu guri ta gaba gaba ba kai laifi ba abinda ba a sauran juma'a shine mutane sun wato sami gurin sun zauna suna ta famar karatu da salloli kai kuma ka ce sai ka tsallaka mutane nan ne ba daidai ba amma an ga dan kai wani gurin da zaka dan kurda kai zo ta gaba gaba kuma ba tare da ka cutar da wani ba a majalisin ilimi kai wa amma al-akharu amma ɗayan kuma fa a'raba fa a'rada Allahu anhu sai ya juya baya sai Allah ma ya juya masa min baya wannan ke gwada cewa ko da majalisun ilimi mutane sun kasu kashi uku za ga wani kullum shi kawai ba fashi kuma dan gaba gaba ne kuma bayan haka ma ga littafi kun san ko a majalisi wanda ke zuwa da littafi kuma yana gaba gaba ya wanda yana gaba gaba amma ba shi da littafi sannan kuma wanda ke gaba gaba amma <laughs> ba shi da littafi shi kuma ya ɗauki wanda ke baya amma yana da mai littafi wanda yake kullum shi sai an fara karatu sa'an nan ya zo majalisi wannan za ka samu ko da ana kirga ɗaliban majalisin ba za a kirga cikin mai yan saman farko ba domin kullum sai wani abu na karatu ya mi ya kauce masa amma wani wanda kullum malamin zai ce inna alhamdulillahi ni ame a gabansa amma wanda kuma shi gaba ɗaya baya son jin karatu ma'ana sai ya ga cewa ya zai zanna kawai wani ya ringa faɗa masa ra'ayinsa ya wani kawai ya mai da shi yaro yana masa wasa da kwakwalwa kawai shi kawai shi bare da hidimarsa ba shi lokacin da ya saurara karatu to wannan kaga zai yi asara mai tarin yawa irin wannan in bai yi sa'a ba shi ba rabo kasan wani ba ya jin wa'azi Allah shi mu ya kamata a wannan gabar za mu yi magana akan hukuncin yin wa'azi ran sallah a masallaci na suna hada wannan zance da wannan gabar to amma na ga abin ba zai kulli ba bari sai mun samu wata gaba tunda san akwai ja in ja tsakanin malamai shin masallaci ran juma'a ya dace a ringa yin furi hudu ba ko bid'a ne kun san dai malam albani ya ce bid'a ne ko musamman cikin littafin sa at-tarhu tasrib ya fito karara ya ce bid'a ne bid'a ne haka littafin haka nan cikin littafin sa a ah, ji abin bayanu ahkamul juma'a ko da abu kamar taka ba zai iya ba ya kauce muna kwakwalwata al'ajuwibatin nafi'a ba an nafi'a nan ma ya ambata cewa mai bidi'a ne amma wasu malamai suna ganin cewa ba bidi'a ba ne ba suna kama dalili da abin da <clears throat> khatibul bagdadi ba khatibul bagdadi ba ibnu asaki da ya fitar cikin tarihu dimashq hakan nan imam suudi ma ya ambace cikin littafin sa tahzirul khawas cewa zamanin sayyidina umar gabanin ya fito ya yi mutane sallar juma'a yakan turo tamimu dari ko abu ruqayya tamim ibn aus ne dari ya zo ya yi wa mutane wa'azi gabanin ya zo ya yi wa mutane sallar juma'a yaya abin yake mu bari zuwa gabar sallar juma'a sai mu tattauna Allah ka cike mu lokacin babul istilqa'i fil masjidi wa maddu ar-rajli babu listilqa fil masjidi babu da ke bayani ina hukuncin mutum ya ɗan ɗora kafarsa ɗaya akan ɗaya a masallaci ko ya miƙe kafarsa a masallaci me hukuncin al'istilqa ya kwanta me akan a gadon bayansa ya kwanta a gadon bayansa a masallaci me hukuncin mutum ya miƙe kafafunsa a me a masallaci tunda da kasan wasu na cewa haramun ne har maza ga wasu masallatai masallatayya idan ka miƙe kafarka sai a zo a buge ka ce naɗe haramun ne gaskiya ne akwai wasu hadisai da suka zo amma riba-riban hadisai ne da suke maganan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kwantar da gadon baya a masallaci mutum ya kwanta a gadon bayansa ko mutum ya miƙe kafarsa a masallaci akwai su cikin sunna abi dawuda kamar abin da aka rawaito daga jabir Allah shi kara masa yadda cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yaba ar-rajulu ihda rijlaihi ala al-ukhra wa huwa mustalqin manzon Allah sallallahu alaihi ya hana mutum ya miƙe kuma ya ɗora kafarsa akan kafas ɗaya ɗaya akan kafar ɗaya me kafarsa ɗaya akan ɗaya yana masallaci manzon Allah ya hana amma Hafiz ibnu Hajar a cikin Fathul Bari yayi bayanin cewa duk waɗannan hadisan da suka zo suka yi hanin riba riba ne domin za ga wasu daga cikin malamai su kamar ba san cewa hadisan riba-riba ba ne ba sai suna kokarin gwada cewa a'a hadisan da suka hana suna maganin cewa mutum kada ya ɗora kafarsa ne a yanayin da za a ga al'aurarsa hadisan kuma da suka ba da dama shine mutum ya yi hakan in a yanayin da ba za a iya ganin mai ba al'aurarsa ba to amma haɗa hancin hadisai eh, hadisan haɗi na gaske shine kawai waɗancan ba su mai ba ba inganta ba ita kuma bayyana al'aura a masallaci ko a wajen masallaci mai haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana babu istilqa'i fil masjid wa maddu wa maddu rijli قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم قال عن أمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وابعا إحدى رجليه على الأخرى وعن ابن شهاب عن سيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك لقى عبد الله بن مسلمة عبد الله بن ابن مسلمة لقى مالك ابن أنس لقى ابن شهاب الزهري لقى عباد بن تميم لقى وفنسا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بفنسا wane ne mafan nasa wani ne da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ido na bai kai zuwa ga gare shi ba ban iya ganowa waye sunansa ba balle in faɗa muku amma dai sahabi ne na manzon Allah me dalili cewa sahabi ne ya ce annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi ya kwanta a gadon bayansa a masallaci wabi'an ihda rijlaihi al ukhra ya dora kafarsa daya akan daya ashe dora kafa daya akan daya in akwai bukatar dan mutum ya dan ji dan hutawa ko ya dan samu balans ba me ba ba laifi bane ba amma idan mutum ya yi haka ne dan girman kayi to sai zamto cewa girman kayi ne haramun ba dora kafa daya akan me akan daya ba shi ko girman kayi ko da yaushe ma haramun ne ko tafiya ne kai in ne ta girman kayi ne haramun ne amma an kai tafiya in ba ta girman kayi ba kayi haramun la amma wala tamshi fil ardi maraha amma in kai tafiya normal waqsud fi mashika waghdud min sautika saboda haka dole kafa ɗaya kan ɗaya ba haramun bane ba girman kayi ne haramun ko da ci an ce mu al'adar mutanen garin nan kada in tona mu a idan duniya an ce muna da ji da isa wani lokaci za ga mutum yana tallan itace amma sai ya wato fito da kujerarsa ya yi karaga da ita kofar gidan ya ɗauki kafarsa ɗaya da kan me a kan ɗaya in ka zo sayan itacen sai ya ce maka je ka ɗauka ka ɗauka sannan kuma ka me ka kawo kuɗin wani al'a'il da mutakabbir wallahi girman kai ne ba wani salota girman kai ne wallahi a daina ba daidai ne ba wallahi mutum ya daina girman kai ko kuma ya gamu da Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai girman kai wanda yake tare da girman kai ko na ƙwayar zarra ne ba shi ba mai ba shi kai ba aljanna domin girman kai da wani tsiya ne yan uwana mai girman kai ya fi kowa shan wahala saboda kullum yana cikin fushi da mutane ne domin shi kullum yana gani mutane ba san san kimarsa ba amma aka hakura mutane su ya gune ka wani bata maka rayi wani sai me kuma sai ka samu dama baka ɗebo ba ba kuma ka bane ba ba ka ɗora kanka ba kuma dole ku ringa hankali da mutane kowa a masallacinsa kowa a gurin karatunsa mutane da ka sunan so suke kai mutane su mai su baro su idan ana tara maka kasa ka kokari kana mai kana bajewa kada kullum ana tara maka kana kokarin mai tarowa kana kokarin tsaye da ita Allah shi taimake mu Allah karba mu da girman kai wa an ibn shihab daga kuma eh, daga ibn shihab az-zuhri daga sa'id ibn musayyib wasu malamai suka ce a ah, wannan taliki ne imam al-bukhari don ya ce daga ibn shihab Ah, amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a atafi ne imam al-bukhari yayi akan me akan wancan isnadi saboda ah, muslim a cikin littafinsa ya rawaice shi da irin wannan tsarin daga ibnu shihab daga sa'id ibn musayyib ya ce kare umaru umar dan khattab wa kenan babban sahabi cikin sahabban manzon Allah wanda manzon Allah ya ce ai koyi da shi iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakrin wa umar وعليكم بهدي عمار فإذا حدثكم ابن مسعود فلا تكذبوه manzo Allah ce ku yi koyi da mutane biyu bayana ku yi koyi da abubakar ku da umar ku bi shiryar ammaru dan yasir idan abdullahi dan mas'ud ya ba ku labari kada ku kareta shi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajis umar wa Uthman yaf'alani zalika sun kasance suna yin haka ba ma su ba akwai ruwayoyi da taro mana nan gurin cewa Anas dan Malik shi ma na yin haka Abdullahi dan Mas'ud yana yin haka Abdullahi dan Umar yana yin haka a takaice dai mutum ya miƙe kafarsa a masallaci dan ya gaji ko kuma dai dan yana so ya zauna a haka ko dan ya jin daɗin zama a haka bai yi haramun ba yan uwana dattawa ba mun ce ba ma son maginan masallaci ne ba abin da ya sa muke yin haka manzon Allah ya yi abin da ya sa muka ce hanawa da kuke ba daidai ne ba saboda hadisan da kuka kawo na ne saboda haka sai ku yi haƙuri ku ba mu dama bu sunnar manzon Allah kai kuma ku hawo jirgin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ku ba mutane dama su yi abin da yake a sunnance duk abin da sunna ya kawo mu yi duk abin da sunna ta hana mu mu hannu shikenan in yanayin kwanciya ne mu kwanta inda sunna ta ce a kwanta kowace irin kwanciya in sunna ta hana ko sai mu hannu amma in sunnar ma rubabbiya ce ba za mu hannu ba saboda rubabbiyar sunna kamar manzon Allah sallallahu alaihi bai faɗa bane ba kamar hadisin da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya hana kwanciya rubda ciki cewa kwanciya rubda ciki kwanciyar yahudawa ne cewa kwanciya ne ta waɗanda al-maghdubi alaihim hadisin bai inganta ba hadisin rarrauna ne in mutum ya kwanta rib da ciki bai aikata haramun ba babul masjidi ya kuno fi tariqi min gairi bararin bin nasi wani zai ce eh hadisin wasu na raunin shi wasu kuma suna dan inganta shi amma gaskiya zance hadisin bai tashi ba hadisi ne mai launi bayan Allah babul masjidi ya kuno fi tariqi min gairi bararin bin nasi babin hukuncin yin masallaci akan hanya abin da ake nufi a nan gudun ba wai hanyar daga bauchi zuwa jos sai ka yi masallaci akan hanya masallata su ringa sallah ba haka ake nufi ba abin da ake nufi fili ne da ba na kowa ba fili ne na wucewar mutane sai ka ce to tunda dai harka ne ta Allah ɗakin Allah ne waye sai ce baya so to sai ka ce kawai bari ka yi masallaci a gudun to ko da za ka yi ɗakin Allah ko da za ka yi gurin ibada to kada ka yi shi a gurin da mutane za su iya ringa mai takurwa kada ka dan ka san mutane cewa wannan abun addini ne ba za su ki ba wannan abun addini ne ba za su iya fito na fito da shi ba amma sai ka yi abun da za ka mai za ka takura su yan uwana musulunci addini da ke bin haƙƙin mutane ba a ganin sai na umar kwabansa manzon allah ya yi yana karanta alƙur'ani yana cutar da me yana yana damun wani maƙwabcinsa maƙwabcinsa ma kuma bai hude ne amma ya zo gurin manzon Allah sallallahu ya kawo ƙara manzon Allah ya hana shi to ina hukuncin mutanen da suke sa wa mutane karatun alkur'ani tsakar dare haka kawai dan gadarar masallaci ne kawai ka tada mutane suna barci wallahi wannan wallahi bid'a ce maimakon ka samu lada wallahi muka wasa ba za ka samu ladan eh, zunubin cutar da mutane wa a samu karatun qur'ani a masallaci a taddamu mutane kan menene ba ma shi ba hatta wato yanayi da ai na cikin surutu ba daidai bane ba hatta wanda za ga motoci na wa'azi suna yi gurin haya gaga kawai gurin kaso sai ya saka mai sifika yana ran ana ranga da gida ba qur'anan ne gurin qur'ani ba ahlus sunna kenan ba haka malamu suka karantar da mu laifi ko namu ne ko na wanne sai mun faɗa an fahimta in ka ɓoye ka gabu da Allah innal ladhina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim qur'ani dole a mutunta shi gurin da za a sa shi a sa shi a dinga karantawa a tabbata guri ne wanda yake akwai nutsuwa a ciki saurarawa za a yi amma ana karanta alkur'ani kuma ana hayani ana hayagaga ko irin gurin wa'azi a shigo da da karatun alkur'ani kuma mutane sa ta hayagaga ga bidiya ne ba daidai bane ba bayan da ake yin haka sai a kasashen mu tunda dai ba qur'ani ya ce yi ba ba aya ne ce yi ba kuma qur'anin ya ce kada yi a tsakan a gurin da yake akwai hayaniya ba haka ba in ba haka ba za ka samu da nasi laifi domin ana kanta alkur'ani shiru aka ce ayi fa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu to ka zo guri ka da mutane ka san ba za su shiru ba kuma mutane suna cikin haya gaga sai ka shiru an gane addini ba kamar harkar sarauta bane ba wanda yan sarki yana zuwa dole a sami a sa jiniya abu ne wanda yake ana bukatar tawadu ana bukatar bin nassin shari'a qala allahu qala rasulullah shine sunna al ilmu qala allahu qala rasuluhu qala sahabatu hum ulil irfani lal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bain ar-rasuli wa bain ra'yi faqih awayan cire na kare lokacin ko dan na ga wani hadisi ne da in na jawo ba zan iya fasarawa ba sai na karkare da bayani sai kuma in Allah mai kowa mai komai ya kai musatin gaba Allah ya gwada mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba ikon ƙaulace mata subhanaka allahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik